This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka yi tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma dai Sarfila Hashin Gumel ne daga birnin Washington DC tare da mai Ali. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. cikin shirin namu ne yau za ku ji sojojin najeriya sun saki wasu mutane har 132 da suka kame tun watan oktoba bara bisa zargin cewa 'yan kungiyar boko haram ne hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta najeriya efcc za ta ci gaba da wani sabon bincike kan badakalar da aka yi da kudaden tsaron ƙasa muna ɗauke da wannan rahoto dr muhammad usman na cibiyar nazarin harkokin yau da kullum na ƙasashen afirka ya yi tsokaci kan rikicin da ke neman ɓallewa tsakanin saudiya da iran haka kuma kamar kowace litinin aliyu mustapha sakoto zai kama mana labaran wasanni amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa jummai ali Ƙasar Saudi Arabia ta yanke hudar jakadanci da Iran kwana ɗaya bayan da masu zanga-zanga a birnin Tehran suka farma ofishin jakadancin saudiya domin nuna fishinsu bisa kashe wani fitaccen malamin shiya da saudiyan ta yi a wani martanin da kamfanin dillancin labarun iran da ake cewa irna a takaice mai da mataimakin ministan harkokin wajen iran hussein amir abdulhani ya soki lamirin saudiya kan matakin da ta ɗauka na ranar lahadi inda ta kashe sheikh nimir al-nimir sai dai a ɗaya ɓangaren kuma ministan harkokin wajen saudiya Abdul-Azzabar ya ba da umarnin cewa dukkanin jami'an diflomasiyyar Iran su fice daga ƙasar cikin sa'o'i 48 kwanaki biyu kenan. A cewar Alzubar, Saudiyya Saudiya ba ta amince da ci gaba da kai hare-hare a kan ofishin jakadancinta ba domin hakan ya saɓawa dokar ƙasa da ƙasa. An dai kashe malamin shiyan ne tare da wasu mutane 46 a ƙasar ta Saudiya. ramanin da ya janyo kakkausar suka daga wasu ƙasashen duniya. A yau Litinin wasu masu harin kunar bakin wake suka kai farmaki kan wata babbar ma'aikatar mai a Libya. Sai dai dakarun ƙasar sun yi nasarar fatattakar su kamar yadda jaman tsaro suka bayyana. Harin da aka kai ya auna wata tashar adana mai da ke Al-Sidra inda aka kashe sojoji biyu. Ƙungiyar ISIS ta kwashe makonni tana ƙoƙarin kutsa kai a gabashin ƙasar daga yankin Sirte domin ta kai ga wani babban ma'adinin man fetur ɗinta da ke Al-Sidra da Raslanuf. A shafinta na Twitter, ƙungiyar ta ISIS ta ba da sanarwar cewa mayakanta sun kai hari a yankin Al-Sidra inda aka yi gama da waɗanda ta bayyana a zaman makiya Allah kamar yadda ta wallafa. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ofishin harkokin wajen ƙasar Birtaniya ya ce yana nazarin wani faifan bidiyo da aka gabatar a jiya Lahadi wanda ya nuna yadda ƙungiyar ISIS ta kashe wasu mutane biyar da take zargin cewa masu leƙen asiri ne daga Birtaniya da kuma Siriya. Faifan bidiyon wanda na tsawon mintoci goma ne ya nuna yadda mutane suka amince cewa suna leƙen asiri ne da kuma inda mayakan isis ɗin suke a raƙa babban birnin da mayakan suka ayyana a matsayin headquarters su an dai ga mutane biyar sun durƙusa sanye da kaya masu launin lemu a gaban wani mutum da ke rike da bindiga daga baya cikin mayakan ya ce wannan kisa ya saƙo ne zuwa ga prime minister birtaniya david cameron wanda ya ƙara zafafa hare-hare akan mayakan isis a syria da kuma iraq daga baya dai faifan bidiyon ya nuna yadda dan bindigar ya harba mutane biyar dukkaninsu a ka a yau litinin wata girgizar ƙasa mai karfin maki 6.7 ta girgiza arewa maso gabashin indiya gabanin wayar garin yau litinin lamarin ya faru ne akan iyakar ƙasar ta indiya da bangladesh da myanmar inda ta halaka mutane da dama tare da jikkata wasu rahotanni sun ce gidaje da yawa sun ruguje sanadin girgizar kasar mazauna biranen guwahati da ke jihar assam sun fice zuwa kan tituna a lokacin da gidajensu suka fara kadawa yayin da littattafai da ke faduwa daga kan ma'ajinansu girgizar kasar wadda ta auku kilomita 30 daga arewa maso yammacin birnin na impol ta auku ne da zurfin kilomita 55 an kuma ji hucinta har a yankin Calcutta da ke yammacin jihar Bengal da kuma babban birnin Yangon da ke manya zuwa kilomita 1,174. Jummai Ali nan ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. jami'an tsaron najeriya sun saki wasu mutane har 132 da biyu da aka kame tun ranar ashirin ga watan oktoba shekarar da ta wuce a garin gaidamta jihar yobe bincike dai ya nuna mutanen 'yan ɗarikar tijjaniya ne kuma an kame su ne a masallaci lokacin da suke wazifa bayan kammala sallah asubahi ga rahoton abdulwahab muhammad Saki mutanen ya biyo bayan bukatar da babban mai wa'azin addinin musulunci Sheikh Tahir Usman Bauchi ya gabatar ne a kwanakin baya a lokacin bikin Maulidi a garin Bauchi. A dangane da hakan ne suka yi tattaki zuwa garin Bauchi domin su bayyana godiyarsu ga shehin malamin a kokarin da yi na tabbatar da cewa an sake su. Ga kuma ta bakin wasu da na zanta da su. Muna muna wurin mu mun kai kamar minti sojoji sai suka gewaye masallacin namu gaba daya sai suka ce mu hoto waje. Muka daga hannayen mu muka hoto waje suka ce kowa fitar da rigansa muka tuɓe suna duba bayan mu da sauran jiki jikin mu sai suka je suka fitar da mutane mu gaba daya na makwabtan mu wanda su sai suka kawo motoci suka ɗebe mu suka kai mu can mazaunin nasu sai suka kawo takardu suka rubuta sunayenmu da na iyayenmu da mu da garuruwanmu duk kowa aka rubuta 123 ne daga nan a rana suka zube mu har muka wuni a nan bayan sallah a zahar suka kawo motoci suka ɗauke mu suka kai mu da maturo gaba ɗaya kwanaki saba'in ba ɗaya muka yi kuma inda suka kai mu ba mu gane wajen ba sun rufe idanuwan mu sun kai mu a jikin jirgin sama kwana sittin ba kwace muka yi tunda muka fita ga idan ba abinci da maturu ba abinci maiduguri ba abinci amma idan aka kai mu suna ba mu abinci sau uku da safe shayi da burodi da rana wake da malace shinkafa da suka sake ku sun gaya muku dalilin abin da sa so ka sake ku ko reza ko babu abin da aka samu hannun mu kwanan mu sittin ba uku a suna zo suna tambaya suna suna rubuce dai daga karshe dai suka ce wannan mun bincika ba mu same ku da laifin komai ba kaddara Allah ne ya kawo ku saboda haka za a maida ku gidajenku in kun je ku yi zaman lafiya kar ku zargi kowa ku barwa Allah mai daga bisani na tambayi shehin malamin kamar haka kwanakin baya ka yi kira inda yake ka roki da a sako wa'annan mutane to gashi kuma an sako su me zaka ce wallahi na gode wa Allah na gode wa Allah na gode wa Allah mu dukkan mu gode wa Allah alhamdulillah alladhi najjana min alqawmi zalimin Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. lagai da abdulhab cikin wannan makon ne hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya efcc za ta ci gaba da wani sabon bincike kan badakalar tsaro a ƙasar ga rahoton hassan mai kaina daga abuja A wannan karo hukumar ta EFCC wacce tambarinta ke da alamar mikiya za ta ci gaba da yin dirar mikiya akan waɗanda ake zargi da yin waso su bisa kuɗin nan dalar Amurka sama da biliyan biyu na kungilar tsaro. Hukumar za ta buɗe shafin binciken yadda aka kashe wasu madudin kuɗaɗe da kimar su ya kai har euro miliyan uku da dubu ɗari shida da hamsin da hudu da ɗari ɗaya da ashirin da ɗaya da aka ce an sayi motocin sulke da aka ba da gudunmuwar su ga wata ƙasa makwabciyar Najeriya a shekara ta dubu biyu da sha uku da shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. Kuɗaɗen an cire su ne sau biyu a jere da farko an cire euro euro miliyan ɗaya da dubu tara a karo na biyun kuma an zare euro miliyan biyu arba'in biyu. Na tuntuɓi kakakin hukumar ta EFCC Mr. Wilson Uwajeren ko zai mana ƙarin haske? I can't uh, speak on that. Ya ce ba zan ce komai akai ba a halin yanzu ana dai ci gaba da bincike. Na sake tambayarsa ko zai mana ƙarin haske bisa nau'in binciken da ake yi sai ya ce bincike ai bincike ne. Comrade Abdulsalam Abubakar jami'i ne wata ƙungiyar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. sojojin nan da waɗannan aka aika aikan nan da duk na wannan abun ya shafe su ya zama na ma an maida barin su aiki ya dawo kori ba ritaya ba sannan kuma su fuskanci hukunci na doka kuma dokan nan shine muke kira shugaban kasa ya zauna a tabbatar an samu wasu alkalai an ware musu kotu na musamman wanda za su fuskanci shari'a kan irin waɗannan amma ba irin kotuna da muke da su yanzu ba domin saboda kotuna da muke da su yanzu duk wani caji da za a yi ko na kisa kan mutum dubu ne aka yi idan aka je yau kwana biyu sai ka sun ba da mutumin nan a beli wanda kuma mu 'yan Najeriya abinda muke bukata yanzu shine ne amma mai da hukuncin kisa akan duk wanda aka same shi da irin wayannan abubuwa ne ba maganan ma a yi sa ba to saboda haka in ba a yi haka ba muna ganin zai dauki lokaci a irin dai tsarin kotu da muke da shi yanzu da kuma yadda ake tafiyar da Comrade Abdulsalam Abubakar ana sa ran hukumar ta yi e fcc nan gaba kaɗan za ta gayyato wasu manyan hafsoshin sojin ƙasar da za su ba da nasu bahasi kazalika e fcc za ta kuma buɗe shafin yadda ofishin tsohon mai ba da shawara kan tsaro ga shugaban ƙasa yi da wasu ƙarin dala miliyan 332 da aka ce ya karɓa daga ma'aikatar kuɗin ƙasar a waccan gwamnatin Hassan Maina na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Hassan. Yayin da ake ci gaba da takaddama tsakanin Saudiya da Iran game da batun kisan da ita Saudiya ta yi wa wani malamin Shi'a, ko yaya masana harkokin diplomasiya ke ganin wannan lamarin? Kan haka ne ma na kira Dr. Muhammad Usman na cibiyar nazarin harkokin yau da kullum na kasashen Afirka inda na tambaye shi ko ya yake ganin wannan takaddama tsakanin kasashen biyu lallai takaddaman nan za a iya kallon sa a fanni biyu idan ka samu malaman addini za su baka tarihin wato wannan rarrabuwa na akida a musulunci wanda yake ya daɗe tun shekaru aru-aru da yawa kusan shekara dubu ɗaya da ɗari uku da wani abu. To, dakta kashe Sheikh Alnimir da Saudiya ta yi, baka ganin hakan zai ƙara rura wutar rikice-rikicen da ke faruwa a gabas ta tsakiya? To kashe shi shi kaɗai ne mutum akwai eh, ah, akwai yan ahalin sunna a cikin kisan nan da aka yi wanda sun fito sun kalubalanci daular shugabancin eh, saudi arabia wato na maka sun fito sun soki ra'ayinsu kuma ba sun nuna sun kalubalance su sannan an daure su sannan kuma an masu hukunci irin na saudiyan wasu ma an kashe su a cikin wannan kusan arba'in da bakwai da ake magana su ba mutane ba ne da za a ce wace duniya ce ta ce za ka tafi garin wasu ka zauna ko na aka haife ka kana da wata aƙida wanda za ka kalubalanci gwamnati ko yaushe kuma gwamnatin nan tana zartar da doka wato ka ce saudi tana da irin nata abin da ta yi kenan a ni ban goyi bayan abin da ta yi ba saboda doka ne in ka tafi saudiya ka keta musu doka za su hukunta ka ko kana so ko baka so ka shiga kasansu ne kuma ka keta dokan su ko kuma kai dan kasar ne ka keta doka doka zai hauka babu wani wanda yake da muke ganin cewa ya fi karfin doka a maka to dakta a gurguje menene maslaha kan wannan rikicin da wahala a samu wani maslaha yanzu tun da kaga an fito ita saudiya ta janye jakadarsa daga iran su ma iraniya sun janye tasu kuma wasu kasashen larabawa ma sun rage darajar diplomasiyan iraniyawa ƙasa da yadda suka ɗauke su. Dr. Muhammad Usman kenan na cibiyar nazarin harkokin yau da kullum na ƙasashen Afirka. Dr. mun gode kwarai da gaske. to madalla na gode. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Daga Washington DC. sashen hausa na murya amurka ke gabatar muku labaran wasanni to a cikin wannan shiri na farko a wannan shekara za ku ji hukumar kwallon kafa ta afirka tana yi wa kasar gini wankan tsarki yayin da ake dauda a fara gasar cin takobin 'yan kokowar jihuriyar niger kuma wasu zakarun kokowar kuka suke game da yadda ake rena su idan an gama yayin su an yi tabbatar su an sake su babu kula da su babu kiran su ba a harka da su haba jama'a sannan koya ta kaya a wasannin kasashen turai na karshen wannan makon arsenal ta kara gyara zama a saman teburin gasar premier ta ingila a ƙasar spain kuma a gasar la liga an sami sabon shugabanci a wannan makon bayan wannan za mu ci gaba da jin fashin baki kan kidar cin hanci da rashawa a harkar kwallon kafa ta afirka da ma ta duniya baki daya wannan abin insha Allah zai kawo abiyi bi diddigin dukkan irin barnan da mutane suke aiwatarwa a harkar kwallon kafa wannan kenan a manyan kenan balle kuma kananan beraye da suke kasashen afirka kamar musamman najeriya jama'a barkan da wannan lokaci barkanmu da sadunmu da ku a wannan shiri na farko na shekarar nan ta 2016 allah samu ga karshen ta lafiya To ba ta da bata lokaci bari mu fara da albushir da kuma labari mai daɗin ji daga nahiyar mu ta Afirka inda ƙasar Gini ta samu wankan tsarki daga hukumar ƙwallon kafa ta Afirka ɗin wato CAF. Wata wasiƙa ce mai daɗin ji da shi babban sakatare na hukumar ƙwallon kafa ta Afirka ɗin wato Hisham El Amrani ya rubuta ya aika wa shugaban hukumar ƙwallon kafa ta ƙasar Gini Salifu Kamara a yau yau dinnan Litinin 4 ga watan Janairun shekarar 2016 dinnan yana gaya mishi cewa an cire kangi ko takunkumin da aka sawa kasar na hana ta gudanar da duk wasu harkokin wasanni a sanadin cutar ebola da ta taɓulla a cikinta wasikar ta ce mun samu labari cikin farin ciki da kuma annashawa na sanarwar da hukumar kwallon hukumar kiwon lafiya ta duniya wato who ta bayar ran 29 ga watan disambar shekarar da ta gabata ta 2015 inda take sanar da gini cewa yanzu gini bata da cutar ebola ko mutum daya a cikin wannan kasar saboda haka kaf tana sanar da gini cewa an cire mata wannan takunkumi da aka sa mata na hana ta gudanar da wasanni kuma a yanzu tana ita shirya wasanni ta kuma gudanar da su duk lokacin da take so. to muna tana gini da mutanen ta murnar wannan al'amari bari mu je jamhuriyar niger inda duk wani shiri da ake an ce an kammala shi domin soma gasar cin takobin kokowar gargajiya a garin dosu jihar da ita ce take rike da wannan takobin da ta lashe shi a bara sai dai kuma kafin a soma wannan wasan wasu 'yan koka suna kuka game da yadda ake rana su idan tauraron su ya soma daushewa a cikin wani yanayi ne na koke-koken waɗansu tsofin zakarun 'yan kokowa za a bikin soma kokowar gargajiya ta takobi na ƙasa a ranar juma'a mai zuwa a birnin doso idan allahu ya kai mu inda 'yan kokowa tamanin da ba arba'in da za su hito daga jihohi guda takwas na jamhuriyar Nijar za su haɗe a garin Nazar Makwai domin neman zama zakaru na ƙasa na kokowar gargajiya na wannan shekara ta da goma sha shidda. kuma isa gazaguru tsohon sarkin 'yan kokowa na jamhuriyar ta Nijar ya ce kokowar ga 'yan kallo kawai take da daraja ba gare su su 'yan kokowa ba. In dai takobi na kan akwai na gabana sun ci yanzu ga su lokacin su ya wuce an yi tabbatun su an sake su babu kula da su babu kiran su ba a harka da su haba jama'a ya za a ce kamar kokowa ka ci takobi a ce a yi tabbatun ka cikin jihar ka tun da ƙarfi ya ƙare maka shi in ƙarfi ya ƙare maka me ya kamata a yi maka duk sana'a da ake yi in ka duba kokowa ɗaya ce ba ta daraja a Nijar da a daraja kokowa ga 'yan kallo take da daraja in an kai ma so wannan ta wuce shikenan ba wani almishi ko ɗai shugaban ƙasa ya kamata ya duba manyan magabatan mu ya kamata su kai mana kuka ga shugabannin nan kasa a tsaye a gyara mana koko a ranar asabar ne dai za a so mu gogawa bayan bikin bude kokowar ta ƙasa a ranar juma'a kuma za a share kusan kwanaki tara zuwa goma ana dabsawa tsakanin 'yan kokowar kamar yanda wani ma'abucin harakokin kokowar gargajiya na jamhuriyar ta Nijar kwami ɗan rani yake mini karin bayani. Duk gaba ɗaya jihar ga takwas na ƙasar Nijar ka kamo tun daga Difa ka zo Zandar Agadas Maraɗi, tawa doso tilibiri ya mai kowa yana can da yan koko shiga hannuwansu suna tireni ita dai kokowar gargajiya ita ce wasa mafi farin jini a jamhuriyar ta nijar inda ake ganin komi ya tsaya cik a duk lokacin da take wakana kuma farashin talabijin da ƙananan rediyo na saurare na ƙara hauhawa a cikin ƙasar a irin wannan lokacin haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a janguriyar nijar to a gaishe kama da haruna to lokaci ya da za mu kai ko kasashen turai mu je da ta kaya a wasannin ƙarshen makon da aka yi arsenal ta kara gyara zama a saman teburin gasar premier ta ingila sakamakon dokin newcastle da ta yi da ci ɗaya da nema to sai dai an ta'allaka wani nasarar ta arsenal ga mai tsaron gidan club din peter cech wanda sau uku yana ceto arsenal din daga barazanar newcastle a wasan arsenal din na saman tebur ne da maki 42 wato tazarar maki biyu da abokiyar adawar ta leicester wace ta yi kunnen doki a wasanta da bournemouth ba wanda ya zura kwallo duk kuwa da bugun daga kai sai mai tsaron gida wato penalty da leicester din ta samu wanda mai tsaron gidan bournemouth ya tare a bangare daya kuma ya yi tore da sajiyo aguero sun ceto manchester city daga shan wani kashin sadda club su na manchester city ya yi waiwayen baya ya doke watford da ci biyu da daya har yanzu city din na matsayin ta uku ne a tebur da maki 39 wato da tazarar maki uku tsakaninta da arsenal da ke saman tebur zafin kai da matsin lambar da mai horar da 'yan wasan manchester united louis van gaal yake fuskanta sun dan ragu a wannan makon sada united din ta doke swansea da ci biyu da daya wannan nasara kuma ta ɗaukaka united din a teburin gasar ta premier inda a yanzu ta koma ta biyar da maki 33 idan muka duba sauran wasannin premier din da aka fafata a karshen makon nan west ta karbi bakuncin liverpool ta kuma doke ta da ci biyu da ɗaya sunderland ta lallasa aston villa da ci uku da ɗaya west brom ta doke stoke city da ci biyu da ɗaya ita ma norwich ta karbi bakuncin southampton ta kuma doke ta da ci ɗaya mai bahaushi yayin da everton ta yi kunnin doki da tottenham zakarun ingila da ke fama da koma baya wato chelsea ta ɗan zaburo a wannan makon inda ta lallasa crystal palace da ci uku da nema abinda ya sa ta dan dago zuwa ta sha hudu a tebur da ta zarra maki shida tsakaninta da club uku na kasan tebur idan muka leƙa a ƙasar spain kuma a gasar la liga an sami sabon shugabanci a wannan makon inda atletico madrid ta sami haihuwa saman teburin gasar da maki 41 bayan da ta doke levante da ci ɗaya da nema atletico ta sami wannan dama ta ɗarewa saman teburin ne sakamakon kunnen doki da barcelona da ada take jagorancin teburin ta yi da espanyol ba wanda ya zura kwallo lamarin da ya sa a yanzu atletico din ta zarta ta da maki biyu murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria To a ƙashe sai mu sake mai da ga Ahmed Shu'aibu bagara tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta jihar Gombe kuma mashawarci ga harkokin wasanni a jihar Kano a lokacin gwamnatin Kwankwaso wanda zai ci gaba da fasa mana kwai game da aƙidar cin hanci da rashawa a harkokin ƙwallon kafa tun bayan abin da ya faru a makon jiya lokacin da aka dakatar da shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya Sabileta da na Turai Michel Platini. a yau ahmed shu'aibu gara zai mana misali da abin da ya faru lokacin da afirka ta kudu ta nemi a bata alfarmar gudanar da kwallon kafa ta shekarar goma ne da muka dubi misali afirka ta kudu a lokacin da za su samu daman gudanar da harkar world cup din nan ai an je an yi magana da su aka shirya da su akan da su da morocco kuri'u biyu ne su da morocco sai aka ce to ai yanzu an yi kunnen doki a sake dawowa shigari a jefa sai aka samu wani ɗan ƙasar Trinidad an Tobago aka mai da shi a zaman ɗan kamisho ya je ya shirya aka sayi wannan ƙuri'un wajen dala miliyan ɗari wajen dala miliyan goma kai aka gama washe gari ana dawa kawai shi kenan sai aka sai ƙuri'un nan biyu da ake nema sai aka wa masu South kai yadda ta samu kenan aka fi da Morocco to magana ya zo to magana ya taso yanzu sai suka ce su ai wannan dala miliyan goma na wannan ƙuri'un da aka ba wa south africa wanda ta ta shige gaban eh, morocco wannan kuɗin kyauta ne aka bayar don saboda tafiyar da gudanar da harkan kwallon kafa a kasashen eh, eh, da ba su da karfi ai wannan kaga ba gaskiya ana to alhamdulillah wannan abu insha Allah zai kawo a diddigin dukkan irin barnan da mutane suke aiwatarwa a harkar kwallon kafa wannan kenan a manyan kenan balle kuma kananan beraye da suke kasashen afirka kamar musamman najeriya yauwa na san daman za ka faɗo nan ka san daman shi sai baleta ɗaya daga cikin abubuwan da e, suka zama fitattu game da shi shine irin goyon bayan da yake samu a wurin su kasashen nan na afirka da kake magana wanda wasu suke alakanta da cewa wasu su daman sun daɗe da zama cikin munamuna na cin hanci da rashawa da sauransu kana ganin wannan zai tasiri akan wata bukata da kasashen afirka za su suna nema ko ta neman kwallon kafa duniya ko wata abu daban ai da ba harkar kwallo a duniya kowa ya santa an shimfiɗa ta bisa ƙarya ne da rashin gaskiya kuma duk inda ka nemi ka taka birki ka ce ai gaskiyan to ba wanda zai so ka yanzu ka duba misali in ana magana adalci ne kasashe nawa muke da su a afirka muna da kasashe hamsin da uku a afirka ka duba eh, kasashen eh, nahiyar turai suna da kasashe nawa talatin da wani abu amma kwallayen kasashe nawa suke zuwa su buga kwallon kofin duniya daga kasashen turai goma sha uku daga afirka da hamsin da muke da hamsin da wani abu nawa kasashe suke zuwa biyar kaga ai ba gaskiya ana ɗaya kenan na biyu idan amma me yasa haka me yasa haka nan ne me yasa ba samu da afirka da yawa su je Eh saboda ai ya kamata mu tashi mu ce tunda muna da yawa yanzu idan ka tashi ko da wajen jefa ƙuri'a in ka je kamitin na FIFA yanzu kaman eh, Congress na FIFA ƙuri'a ɗaya da Najeriya take da shi shi ne ƙuri'a ɗaya da Brazil take da shi sannan kuma shi ne ƙuri'a ɗaya da kowace ƙasa duk ƙasar yanzu Brazil tana da mutum wajen eh, miliyan ɗari uku Najeriya muna da wajen mutum miliyan ɗari da saba'in sai ka ɗauki Kuwait da take da kamar mutum miliyan uku ƙuri'an kuwait ɗaya dai take da ƙuri'an brazil mutum ɗari miliyan ɗari da ƙuri'an najeriya mutum ɗari da saba'in ai ba gaskiya alhaji ahmed sha'abu Gada kenan tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta jihar gombe muka ji kuma muna da sauran wannan tattaunawa da shi game da wannan haƙe da cin hanci da rashawa a harkar kwallon kafa ta duniya jama'a duka duka abin da ya samu kenan a yau a madadin wakilanmu murtala da haruna ne ne aliyu mustapha sakwato a washington dc Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Hukumar kula da kasashe masu tasowa ta Amurka USAID da babban ɗakin binciken ci gaban kasashen duniya sun ba da zunzulutun kuɗi dala Amurka miliyan biyar domin a samu wadatar wutar lantarki. Kwangilar wadda aka sanar da ba da ita ranar 17 ga watan Disambar shekarar da ta gabata an samar da ita ne a ƙarƙashin shirin nan na development innovation ventures kuma shirin zai ba da damar samar da isasshiyar wutar lantarki ta hanyar amfani da hasken rana da zai inganta ƙaruwar zuba jarin da zai kai ga sama da matsugunai miliyan guda a ƙasar tanzania kusan mutane miliyan arba'in ne ba sa iya samun wutar lantarki a yanzu haka shirin na samar da wutar lantarki ingantacciya cikin rahusa ga sababbin gine-gine da iyalan da suke fuskantar matsalar rashin wutar lantarki da matsalar tsadarta ko kuma rashin taga baki daya sama da dubu goma a kowane wata. Wannan tsarin an samo shi ne daga kamfanin sadarwa wanda mutane za su iya amfani da kati su biya domin samun wutar lantarkin da ake samarwa ta amfani da hasken rana a gidajensu. Tsarin samar da wutar lantarkin da aka ba da kwangilar ta kwana-kwanan nan za yi samarwa da gidaje sama da dubu ɗari biyu wutar lantarki a Tanzania. Shirin na aiki ne domin ganowa da kuma gwada sabbin hanyoyin ci gaba cikin rahusa da kuma ba da ingantaccen sakamako. ta wajen gagarumin tasirin da wannan sabuwar hanyar samar da hasken wutar lantarki ke da shi ga masu amfani da ita tsarin samar da wutar ne shiri na farko da ya samu goyon bayan shirin nan da ya samu kudade daga shekarar 2012 an samar da tsarin samar da wutan ne bayan shirin nan na power africa wanda ya mayar da hankali akan buɗe hanyoyin ci gaba domin magance matsalar makamashi a nahiyar afirka kawo yanzu tsarin samar da wutar mai amfani da hasken rana ya yi amfani da shirin development innovation ventures wajen gwadawa da kuma tabbatar da gudanar da ayyukan a tanzania gwajin ya yi tasiri sosai wajen jawo hankalin kamfanoni masu zaman kansu domin su zuba jari a farkon shekarar 2015 shirin samar da wutar ya haɗa hannu da gwamnatin tanzania domin samar da wutar lantarki mai sauƙin kuɗi a gidaje miliyan guda wanda zai kai miliyan biyar a shekarar 2017 Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To wanda kuma ya kama ga labarai amma a takaice. Ƙasar Saudi Arabia ta yanke hulɗar jakadanci da ƙasar Iran kwana ɗaya bayan da masu zanga-zanga a birnin Tehran suka farma ofishin jakadancin Saudiya domin nuna ficinsu bisa kashe wani fitaccen malamin shiya da ƙasar Saudiya ta yi. A yau Litinin wasu masu harin ƙunar baƙin wake suka kai farmaki kan wata babban ma'aikatar mai a Libya. sai dai dakarun kasar sun yi nasarar fatattakarsu kamar yadda jami'an tsaro suka bayyana. ofishin harkokin wajen kasar birtaniya ya ce yana nazarin wani faifan bidiyo da aka fitar a jiya lahadi wanda ya nuna yadda 'yan kungiyar isis suka kashe wasu mutane biyar da suke zargi da cewa masu leƙen asiri ne na wato daga birtaniya da kuma syria to madalla da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Jummai Ali da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umari da ma injiniyan mu na yau. Nisar Fil Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.